Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu barkamar sake saduwa a filin da rashin ta yi, wanda ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Najeriya ƙasa ce da tattalin arzikinta ya ta'allaka kacokan kan kudaden da take samu da wajen sayar da man fetur. Idan dai ba lokacin da gwamnatin yanzu ta shigo ba tana ƙoƙarin inganta harkokin noma. Yayin da farashin man fetur ya faɗi a kasuwar duniya, ƙasar ta shiga fama da ƙarancin kuɗi kuma har yanzu tana fama da shi. Yawancin abubuwan da gwamnatin Najeriya da 'yan ƙasar masu fi amfani da su dole ne su sayo su daga kasashen waje lamarin da ya sa duk abin da ya shafi dala ya shafi rayuwarsu saboda dole ne su sayi dala domin su sayo abubuwan da suke bukata to sai dai gwamnatin najeriya tana amfani da farashin dala kusan kashe hudu ko biyar shin ko me yasa ta yi hakan domin amsa wannan tambayar filin ya gayyato malam shau aliyu masanin ilimin tsimi da tanadi wanda kuma ƙwararre ne akan harkokin tattalin arziki. Ga yadda firar tamu ta kasance, mun lura cewa farashin dala a Najeriya akwai su sun kai wajen kashi biyar, akwai na masu masana'antu, akwai na masu zuwa makaranta, akwai na masu neman jinya, akwai na masu zuwa conference, akwai kuma da ake sayar bankuna daban-daban. so wai me ya jawo haka me yasa menene a fannin tattalin arziki me ya ja wannan kuma me ya illarsa me ya amfaninsa to da game da ita kasuwar kuɗi kasuwa ce wacce akwai wacce take direct wato flexible wanda aka bar kasuwa ta, ta yi halinta wajen daidaita farashin kuɗaɗen da ake siya a cikin kasuwan kuɗi akwai kuma wanda kasuwar da take fixed exchange rate wato wanda gwamnati takan iyakance abin da za a siyar akan akan ɗaya domin a daidaita tattalin arzikin ƙasa to ko da wani lokaci idan aka samu yanayin kasuwa wanda gwamnati ta kayyade abin da take siyarwa kamar misali kasar saudi arabia mm. wacce ta daɗe akan wannan fixed exchange rate to kaga ta wani yanayi ne wanda aka bar kuɗaɗe a sai da su akan wani farashi to ita kuma a najeriya a halin da kasuwan kuɗin take ciki kasuwa ce wacce aka ɗan irin wannan kasuwa na tsaye da farashi amma sai daga baya sai aka ga cewa a bar ita ita naira ta nemo yancinta a cikin kasuwa amma kuma gwamnati a lokaci-lokaci tana sa kanta a cikin kasuwa to wannan lokaci-lokaci da gwamnati ke sa kanta a cikin kasuwa shine ya bambanta farashi siyar ma bankuna da abin da ake siyar ma 'yan canji da abin da ake siyar masu masana'antu da waɗanda ake ba masu neman lafiya da wanda ake ba masu aikin haji da wanda ake ba kuma uh, uh, uh, kamar masu karatu a kasashen waje. Eh. Ko da lokaci akwai dokoki wanda ana kula da abin da yake kasuwa ne da kuma yadda za a daidaita farashi don duk maganar da ake akan daidaita farashin dana ana magana ne akan daidaita farashin abin da za a yi mu'amala da su domin a samu daidaito a cikin tattalin arzikin kasa. to malam ya ba gani cewa irin wannan bambance-bambance ana iya amfani da shi a cuci gwamnatin a kuma cuci kasar misali idan farashin da ake ba masana'antu daban yake da wanda ake ba masu masu bureau de change mutum na iya zagawa ya karbi na masana'antu din ya koma bureau de change ya sayar musu wato in ka tarihin kuɗi da kuma eh, kasuwanci kuɗi a najeriya an yi kasuwanni kala-kala an yi eh, secondary foreign action an yi autonomous market sannan kuma an yi eh, eh, kasuwan da muke wanda muke da shi wanda ake akwai partial intervention na gwamnati. To, na ce duk waɗannan kasuwanni ina suka kai ƙasar? Eh, to inda suka kai kasan kowanne ta ba da irin gudunmuwar da za ta bayar kuma ta samar da irin matsalolin da aka gani to amma abin da aka kasa cimma shine kasan ita gwamnatin najeriya tana fama da lalurori ne daban-daban wanda ya shafi jami'an da ke gudanar da bankuna da kuma jami'an da ke gudanar da babban bankin kasa da kuma jami'an da ke kasuwanci a cikin kasa to amma abin da ya fi wahalar da kuɗin kasan shine shigan da 'yan siyasa suke cikin kasuwan kuɗi na wato yanda canza alƙiblan kudaden da ke cikin bankuna suka koma hannun mutane waɗanda yake ba 'yan kasuwa ba su kuma ba masu zuba jari ba a ya koma hannun mutane waɗanda aka ije dalolin nan aka da su daga cikin kasuwa aka ije su a inda bai kamata a ije waɗannan kudade ba wanda tattalin arzikin najeriya shine ya zo da irin wannan yanayi saboda haka ne kuma ya haifar da canje-canje saboda a kodon lokaci idan aka shiga wannan kasuwa za ka iska cewa duk yanda aka so a sai da farashin dala kuma aka aka aka fitar da kididdiga za ta iska cewa akwai ba a ta bangare ɗaya kudaden ke shigowa kasuwan ba akwai kudaden da ke shigowa kasuwan daga babban bankin kasa dama suka rike kudaden sai suka rike kudaden sai farashin ya daga to tunda farashin ya daga a kasuwa su da suke rike da waɗannan kudade wanda darajar su bai sauka kullum suke cinye ribar da ake samu wajen kwace kudade a hannun mutane ya koma hannunsu. To malam babu abin da gwamnati za ta iya yi? Eh gwamnati eh, gwamnati akwai abubuwan da za ta iya ai shine na farko tun tuni muke ba da shawara cewa gwamnati sai ta so. a cikin kasuwan kuɗi ɗin da ake bayarwa na farko in ka kuna kwanan baya an ɗauki mataki wanda ya fara taimako amma kuma yana da haɗari amma an daure aka kai shi ne taimakon cewa in aka ba bankuna kuɗaɗe eh. da sunan aikin gona wanda masana'antu aikin gona za su same su su je su siyo kayayyakin su a samar da su in aka ba bankuna kuɗaɗe domin eh, 'yan makaranta su ma su samar da masu zuwa makaranta waɗannan kuɗaɗe a wannan wurare to a galibi da dama gwamnati sai ta sa ido a kan inspectorate waɗanda ke kula da kuɗaɗen daga babban bankin ƙasa wanda kuma suke kula da kudaden a cikin bankunan kasuwanci wanda a lokuta da dama zaka je bankunan kasuwanci sai a ce babu sai ka koma kasuwan bayan fage ka samu waɗannan kuɗaɗe wanda ya sa akwai wato haɗin baki tsakanin jami'an bankuna da kuma mutanen da ke parallel market wato suke wajen cikin bankuna waɗannan sai an sa ido a kai. Wato kuma da sanin ita babban bankin. wato da haɗin baki ne tunda abu ne wanda ka je banki bankunan kasuwanci an ce an ba shi kuɗi kai kuma ka je ka ce a baka form an ba form din da zaka ci ka cika ka nemi kuɗin an ce babu shi lokaci kaza to lokaci kaza nan waye ya san kuɗin da aka ba bankin sai babban bankin kaza kuma waye ya san waye zai duba wada dawa dawa aka ba kuma sun tafi kasashen wajen kaga dole sai babban banki wanda yake da jami'ai masu duba da waɗannan kenan to irin wannan sai an tsaya irin daka akan wannan an fahimta da inda kuɗaɗen ke tafiya haka kuma shi babban bankin kasa sai ya dawo da samar da kuɗaɗe akai-akai ga 'yan waɗanne irin mutane ne waɗanne irin mutane eh, waɗanne irin mutane kake nufi mutanen biro di change ko suwa eh, mutanen biro di change ai ba wannan biro di change wanda bai da wani babban customer wanda zai kira shi a gida ko kuma a inda yake da shi ya ce masa to ga kuɗi kaza a siyar ko kuma a nemo mun kuɗi kaza ba dan birjan wanda bai da wannan tunda suna zaune ne a kasuwar da aka ba su dama su kasuwanci da mutane hmm. amma dokokin kasuwancin da suke yi wanda babban banki ya sharaɗa ya sharaɗa musu su bi su ne abubuwan da ya kamata in an bi waɗannan to zai rage kaifin wannan rashin tabbas na farashin dala wanda ya karkasu a kasuwanni daban-daban a cikin tattalin arziki daban-daban wanda yana da illa a farashin abubuwan da talakawa ke siya kudaden mutane lokacin da dalar ta daga in ya kwakwashe kudaden mutane sai ya rage musu karfi a kasuwa in ya rage musu karfi a kasuwa sai a rage tafiyar tattalin arzikin kasa saboda ba za su iya shiga shi tattalin arzikin ba a karshe shi ne sai kaga an samu wannan yanayi na tawayan tattalin arziki lokacin da shi GDP growth rate wato ma'aunin tattalin arziki tafiyar sa ya Wato dai ma'ana duk duka nauyin zai dawo kan talaka. eh dama ai duk abin da aka ce kasuwa yana karewa akan talaka ne mara shi ko kuma wanda yake samu kaɗan tunda ai kullum akwai waɗanda suke flexible income waɗanda suke da samun canje-canjen kuɗaɗe ko kuma kuɗin su baya tsaye tsingau akwai kuma wanda ta kwaki karfin mutane a kasuwa. Hmm, to, Malam Yashau, na gode. To, jama'a kun ji bayanai. Yanzu a madadin bakon namu Yashau Aliyu da sauran abokan aiki da Solomon Abo da Chobahiro Diodine da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Nisa Garba daga nan birnin Washington DC ke maku fatan alheri. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin kashe kwa kashe shi ta hanya mai kyau.